Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi bayanai daban-daban dangane da kwamfalar koko gargajiya karo na 38 da ke gudana a birnin Tawa. Muna dauke da bayanai kan rahoton farashin albarkatun gona a kasashen Afirka ta yamma. A shirin musamman za ku shi bayani dangane da wani furoje da ya shafi maza ma'aurata. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a shi ne aka yi bikin ƙaddamar da kwamfalar koko gargajiya karo na 38 a birnin Tawa. A yau ne kuma 'yan kokowa na jihohi suka so makarawa da juna Mutar Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. A jimilce 'yan kokowa arba'in ne suka yi fafatawa farko da safe karawa da ta haɗa 'yan kokowa na jihar Agades da na Difa, sai dai sun tashi kunnan doki ne kowane da maki biyar, sai kuma karawa ta biyu da ta haɗa 'yan kokowa na jihar Maraɗi da kuma na Tilaberi, inda Maraɗi ta yi galaba a kan Tilaberi. Maraɗi 'yan kokowa ta tara ne ba su faɗi ba inda take da maki tara a yayin da Talabiri take da maki ɗaya. Sai dai a yayin karawa tsakanin Difa da Agades ɗan kokowar jihar Difa ya jimu a yayin da yake karawa da Laminu mai dabba na jihar Agades. A Yaude yau dai za a yi fafatawa biyu da zai haɗa 'yan wasan jihar Yamai da Zandar da kuma 'yan wasan jihar Tawa da Nadoso. To a shashi birin kaddamar da kwamfalar kokowa kungiyar kokowa Fenilitu ta yi wani zaman taronta inda ta bayyana sabbin matakai domin kaucewa kokowa ta shirya tsakanin 'yan kokowa. Shugaban kungiyar wato Abuba Saidu Ganda ya yi wa Sumana Amadu karin haske ta wayar tarho. Karawar kokowa ta shiri yana nufin tsakanin masu karawa biyu ɗaya ya baiwa abokin karawarsa kuɗi domin ya ba shi galaba. A nan hukunci dakatarwa shekara ɗaya ne zuwa sama, ko kuma wata shaha ta baiwa wata shaha cin hanci, saboda shahar ta samu sahun gaba a jerin yawan maki. A nan kuma za mu baiwa shahar kashedi da kuma tara, kuma idan shahar ta ci gaba da haka, to ba abin da zai hana mu dakatar da ita ko kuma mu hukunta shugabanni. Sannan kuma mun ci a karawa ta kusa da ƙarshe 'yan kokowa za su yi minti hamsin suna kokowa. A cikin minti ishirin wanda bai kokowa za mu yi masa kashedi. Sannan kuma mun yi magana bisa walki wanda labari bai isar ba za mu ci gaba da faɗakarwa sai shekaru masu zuwa za mu ƙaddamar da dokar. A wani zaman taro da ya gudana kafin sama kwamɗar koko gargajiya karo na 38 a tawa ɗin, kwamitin gudanarwa na ƙungiyar kokowar ya dakatar da sakatare general da kuma ma'aji na ƙungiyar har zuwa shekara mai zuwa. Ana zargin waɗannan mutane biyu da aikata ba daidai ba wajen tafiyar da ayyukansu da kuma rashin gabatar da takardunsu na aiki da na kashe-kashen kuɗi a kan lokaci. Mambobi sha ɗaya daga cikin sha uku da ƙungiyar ta ne da kuma ƙungiyoyi takwas na jihohi suka ɗauki wannan mataki. Shugaban kungiyar Abuba Saidu Ganda ya yi ƙarin bayani ta wayar tarho kamar haka. Mun ɗauki matakin sauke sakataren kungiyar ne da ma'aji saboda rashin ladabi a kan tsarin kungiyar, inda sakataren ya kasa kawo mana raskunan ayyukan kungiyar ne, a yayin da ma'aji ya kasa gabatar da raskunan kuɗaɗen ajiyar, inda yanzu haka ba su yi komai ba bayan dogon kashedi da aka shaye musu, wanda saɓawa kungiyar ne da kuma mambobinta. Mun tambayi sakatare abin da za a tattauna a wajen zaman taron abin ya gagara inda sai a ƙarshe ne muka tilasta musu buɗe sashen ajiya a banki da sunan ƙungiyar. Sannan kuma abin takaici kwamɓalar da muka shirya a cikin raguwar kuɗaɗen da aka ajiye sun yi ko sama ko ƙasa sun ɓace. Hukumomin barki da na gargajiya na agadar sun yaba da yadda shagulgulan sallar karba-karba ta takwas ga watan Disambar wato suka gudana wato agadar Sogini kenan. Magajin garin agadar Risa Feltu ya bayyana cewa hukumi ya tafi daidai a yayin wani taron manema labarai da ya kira a shekaran jiya. Dans des conditions optimales. A cikin tsari mai kyau ne abin ya wakana, musamman ma a cikin tsaro da kuma kyakkyawan tsari. Wannan kuwa ya wakana ne sanadiyar kowa ya kawo ƙoƙarinsa. Kuma idan muka duba yadda aka gudanar da tsarin ina iya cewa ya samu karbuwa. A cikin kowane kwamitin tsare-tsare ba wani shan kai, kuma babu wanda ya koka da mu a iya sani na a namu ɓangare. Saboda kowa ya saka hannunsa kuma abin ya zo wa jama'a ba zata, komai ya gudana a cikin kwanciyar hankali da ikon Allah. kula da abincin jama'a wajen dubu biyar bayan kula da tsaro da kuma sha'anin zirga-zirga. Wannan jami'an tsaro sun yi aikin su yadda ya kamata, wanda a nan nake jinjina musu matuka Relevé par nos forces de défense et de sécurité, par la commission de sécurité à laquelle je tire un chapeau. Ma'aikatar ministan cikin gidan Nijar ta ba da umarnin tura ƙeyar wani marubuci dan kasar Faransa mai suna Thomas Dietrich. A ran 19 ga watan Disambar ne aka kama shi a garin Agadas aka iso da shi a nan Yamai inda aka tsare shi a ma'aikatar kula da tsaron ƙasa. A ran 22 ga wannan watan wani jami'i mai wato ma'aikatar tsaron ya sanar da shi cewa an kore shi daga Nijar kwata-kwata. Ya za a kula da harkokin kai da kawo da wato na makiyaya tsakanin kananan hukumomi da ke kan iyakar Nijar da Mali musamman daga Ayeru da Inatas cikin Nijar da kuma Wataguna a kasar Mali. Akan wannan batu ne wato taron haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyaya Nijar mai suna Kapan ya mai da hankali daga 23 zuwa 24 ga watan Desambar cikin difatuma ɗin Ayeru. Prefen Ayeru Amadu Hamidu ya bayyana cewa taron ya ba da damar samar da wani tsari na al'amarin kiwon tsakanin yankunan wato yankunan taron kuma ya haɗa hukumomi sarakunan gargajiya makiyaya da kuma shugabannin kungiyoyin makiyaya inda suka tattauna batutuwan kai kawo lahiyar dabbobi da kuma rigakafi da faruwa wato rikice-rikice. Ƙungiyar Rezimavo mai kula da ba da labarin farashin kayayyakin noma a kasuwannin ƙasashen Afirka ta yamma ta fitar da rahotonta na watan Nuwambar a game da farashin albarkatun gona. Rahoton na ba da damar bambanta farashin kayayyaki tsakanin ƙasashe daban-daban na yankin. Muntare Muhammadu na da cikakken bayani a wannan rahoto. A Nijar, Burkina Faso, Mali, Senegal ana sayar da bahu ne mai nauyin kilo ɗari na hatsi a kan jika goma sha takwas zuwa jika 22, biyu. Masara a kan shika goma sha shida zuwa ashirin da biyu, a yayin da ake sayar da buhun dawa shika goma sha shida zuwa jika ashirin da hudu. Sai dai a waɗansu ƙasashe kamar guinea biso Cote d'Ivoire a nan farashin ya hau ne inda ake sayar da buhun hatsi a kan jika sittin maimakon jika talatin da takwas a watan Oktoba, inda a Nijar an samu hauhawar farashi na hatsi da kashi shida cikin ɗari, a yayin da farashin masara ya faɗi ƙasa warwas da kashi da arba'in hudu cikin ɗari a gine biso, Sai dai an yi la'akari a watanni biyu na baya-bayan nan farashin wake yana nan wurinsa bai ƙara ba a Senegal. Idan aka danganta da shekaru uku na baya-bayan nan farashin shinkafa da ake shigowa da ita bahu mai nauyin kilo hamsin ana sayar da shi ne a kan jika 23 a nan ƙasar Nijar. Matasan Nijar masu masana'antu na ƙoƙarin su tsara kansu inda a makon da ya gabata suka kafa wata su mai suna Association Nigerian de Jeune Entrepreneur a nan Yamai. An girka wani kwamitin da zai jagoranci ƙungiyar na tsawon shekaru biyu. Kane Kadaura Habibu shine shugaban ƙungiyar ya muna ƙarin bayani kamar haka. mun gane cewa matasa ba su da madafa bisa kan harakan tsarin association na patrona sai muka ce ya kamata a ce an kawo kungiya wadda ke magana da sunan matasa duka na niger sabida ya zamanto suna cikin tsari wanda suna magana guda da yarda Allah insha Allahu tsarin da muka yi yana ba mu espoir na cewa za mu yi aiki tukuru bisa kan harkan wannan abu da muka sama gaba sabida mun samu haɗin kan duk wanda ke kula da wannan aiki na matasa kwa kenan ta da kasuwanci yadda ya kamata kamar yadda kuka sani ne eh, gwamnatin niger ya kama ministar guda wanda babu aikin da yake yi bayan dama ma matasa su samu su samu ci gaba cikin harkokin kasuwancinsu kuma dukan politik da suka yi definir don bunƙasa arzikin ƙasa daga fannin matasa ya zamanto mun gane shi kuma muna aiki bisa wannan kane kadar habibu kenan shugaban kungiyar matasa masu masana'antu na niger yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shiryen studio kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Table A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinye tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Lekwal de Mari sunan wani proje kenan mai manufar damawa da maza ma'aurata cikin harkokin kiwon lafiya a niger Gudun wannan proje da ke ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar mai zaman kanta Sanj niger da kuma asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'umma shine wato ganin iyalai sun rika zuwa asibitoci domin lafiyarsu da kuma aiwatar da tsarin iyali. Muhammad Haidara shine shugaban wannan proje ya kuma yi wa Habibu Garba ƙarin bayani kamar haka. Makarantar mai gida tsari ne wanda ya kunshi tsoma mazaje masu matsayin magidanta cikin tahiyar da abubuwa da suka jibanci kiwon lahiya na iyalinsu. Kamar ba makaranta ba ce haka wadda kila za a ce da malamai da ɗalibai cikin yanayi na koyaswa. A tsari ne wanda ake sa gungu-gungu a cikin garuruwa kewaye da gidajen likita domin kawo wayar da kai ga jama'a akan yin amfani da hanyoyi hanyoyi da suka shahi na likita ko awon ciki ko awon goyo ko kuma daukan maganin hutu shi abu na farko dai za a ce eh, canjin yanayi wanda aka samu shine mu'amala idan aka dauki mataki na farko an samu kamar canjin mu'amala tsakanin mazaje da matayensu a cikin gidajensu wanda sakamakon rashin wannan mu'amala yake sawa su matan da suke mazan suna da dogaro a kansu ba su cike samun dama ba ta tahiya likita domin amfani da hanyoyi waɗanda likita take da. kulawa kuma in aka diba cikin zamantakewa duka na garuruwan da adda wannan tsari na makarantar mai gida an samu canjin yanayi sosai tun da jama'a suna tattaunawa eh, suna nazari akan abubuwa da suka kasance matsaloli ne wanda suke dabibiye tahiyar likitocin su a cikin garuruwa wannan eh, babban canjin yanayi ne da aka samu kuma musamman an samu kamar tsoma hannuwa na bayan su likitoci masu garuruwa ko sarakai da kuma malaman addini da suke suna tsarewa da abubuwa da suka shahi na addini wanda mahi yawanci eh, rudanin da ake samu mu saboda ba a cike yi ma eh, wannan magana da ta shahi zuwa gidan likita kallo na cewa abu ne wanda addini ya ba da izini a yi shi ba. Muhammad da Haidara kenan shugaban wani proje mai suna Ecole de Marie ko kuma makarantar mai gida kamar yadda ya bayyana a cikin shirin namu na musamman na yau. wanda shi muka karshen shirin da labarai na maraicen yau a zan barku da musa hassan ya kama muku labarai da harshen zabarmanci bayan haka rahila tusumana za ta kama muku labarai da harshen faransanci daga bisani kuma akwai shirin forum da studio kalango masu mu duka duka anan muke fatan ku huta lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalango ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook Safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ibokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.